Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Jami'ar Sararin barkamu da wannan lokaci barkamu da yau kuna tare da Studio Kalangu ta hanyar rediyoyi 41 abokan hudarmu da ke watsi a cikin ƙasa barka ku da kasancewa a cikin wannan shiri na muhawarar studio kalangu jig muhawarar ta yau shine yaƙi da hamada wani ci gaba aka samu kuma menene ke kawo cikas a yaƙi da hamada a nishar gurgusa hamada a yankin sahel musamman a nishar yana ɗaukar hankulan ƙwararru a fannin muhalli hukumomi sun bayyana cewa sun saka yaƙi da hamada a cikin muhimman ayyuka na ƙasa sai dai ƙungiyoyin farar hula na ƙorafin cewa matakan da aka ɗauka ba za su isa a magance matsalar ba ta wani irin yanayi ne hamadar ke ci gaba da gurgusowa a ƙasa waɗanne abubuwa ne yake tattare da su a nijar ina matsalar take ta yaya ya kamata a tunkari al'amarin to domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi mun gayyato malama zaliya abubakar ta ma'aikatar ƙasa mai kula da muhalli da kuma wato cigaba da ake kira cnadd sannan kuma muna tare da ismail bizo na ƙungiyar matasa masu ƙoƙarin wato kare muhalli da kuma saka aƙida ta nuna kishin ƙasa to mun dai gaito sauran kwararru a cikin wato wannan muhawara waɗanda ba su samu halarta ba muna da tare da waɗannan mutane biyu sai ni kuma asumana shina wanda zai share gamar wannan shiri marla kamar da na bayyana wato yaƙi da hamada a nijar ci gaban da aka samu da kuma abubuwan da ke hana ruwa gudu akan wannan shigo ne tattaunawar tamu za ta mai da hankali kafin mu shiga cikin gudanar shirin zamu dan takaitaccen bayani a game da al'amarin hamada a Niger Niger ƙasa ce da ke cikin yankin Sahel kuma ba ta da kusanci da teku mai faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai yawan al'ummar ta sun tashi miliyan goma sha tara da dubu ɗari takwas da sittin kamar yadda alƙaluman ƙididdiga ta dubi da goma sha takwas suka nuna nuna kashi uku cikin hudu na faɗin ƙasar duka hamada ce da suka hada da tenere sannan akwai lokacin fari mai zagayowa tattalin arzikin ƙasar ya dogara ne kan ayyukan noma da kiwo da harkar ma'adinai sai dai kasar noman ta mutu sannan faɗin kasar da ake noma an kiyasta shi a eka miliyan goma sha biyar wanda ya kasance kusan kwatankwacin kashi goma sha biyu cikin ɗari na faɗin ƙasa baki ɗaya. Muna tunatar da cewa ƙasar noma mafi yawa tuduni ne da ba a samu albarka mai yawa, sannan kuma ruwa da iska suna saurin zaizaye su. Faɗin ƙasar da ake noman rani ya tashi eka dubu ɗari biyu da saba'in, a yayin da dubu ɗari da arba'in sun kasance a gaɓar kogin Isa. Daga nan zuwa dubu da ishirin da biyar yawan al'ummar Nijar zai kai miliyan ishirin da hudu kamar yadda hasashe ya nuna. Wannan karuwar jama'a haɗe da matsalolin yanayi yana ɗaukar hankalin masu saka ido a kan al'amuran yau da kullum. Daga cikin matakan da aka ɗauka domin yaƙi da gurgusuwar hamada tun shekaru da dama da suka wuce. An ƙaddamar da sallar da shan icce haɗe da sallar samun 'yancin kai. Manufar haka shine a dasa miliyoyin itatuwa duka shekara. A shekara da goma sha biyar ƙasar Nijar ta amince da tsarin Afirka na farfaɗo da gandun daji. yaji da manufar yin aiki a kan filaye masu faɗin eka miliyon 100. Ƙasar ta ɗauki gurin farfaɗo da eka dubu biyu da goma sha uku duka shekara. A cikin wannan tsari akwai bukata a tsayar da tudunni masu faɗin eka dubu talatin da biyar. Shin waɗanne ayyuka ne aka yi kuma me ya rage a yi? Sai ku saurari wannan muhawara ta Studio Kalangu. Yawa mun gode Muntari Muhammadu dauke da wannan cikakken bayani. Shirin namu zai ci gaba. Eh zan fara kara da ke madam zalika eh, zali abubakar a nijar ana cewa wato cikin kashi uku cikin hudu na faɗin kasar nijar hamada ce kuma hamadar tana ci gaba da gurgusowa a cikin kasa shin a wani irin yanayi ne gurgusowa hamada ke wakana madam zaliya to malam na gode kuma ina muku godiya da kuka kawo da nan wurin don mu yi muku amsa bisa ga hamada lalle abin da ka faɗi gaskiya ne hamada cikin kashi hudu kashi uku do a kasanmu aikin do hamada ce ta maimaye wurin to lalle munya kokari na a ƙasar niger yau shekara ya ishirin muna yaƙi da hamada mun yi lokacin da ake ja an yi babban taro maraɗi an yi harakar yaƙi da hamada gwamnati ya yi nashi ƙoƙari yan horar hula sun yi nasu kokari yan media kowa yana harka kokari bisa paske don abin da ya sa eh, arzikinmu cikin ƙasa yake arzikinmu duk ƙasa yake noman mu cikin ƙasa ne nan ne arzikinmu yake nan ne muke ƙoƙari mu samu ƙasa mai albarka don mu samu abin da za mu ci da mu da dabbobinmu don shi yasa na ce muku bayo ake yaƙi ba mun mai da ma watan takwas mm. rana uku shi ma mun mai da shi ma mun mai da shi sallan shirka ice mm. duk dai mu samu a yaƙi da, da, da hamada wannan mm -hmm. don shi yasa na ce muku bayo don suka haka nan eh, yan nasiyon zini muna da convention su ma da muka yi gwamnati ya yi sinye bisa ga wannan muna tare da su duka dai cikin harkar yaƙi da hamadan ne mun ɗau mataki gwamnati ma ya ɗau mataki don kuna tuni muna da strategy ma bisa ga harkar 'yan eh, ƙasa su shirya 'yan ƙasa duk wannan duk bisa harkar yaƙi hamada duk ana ta yi don mu samu mu kaudo ga hakan nan amma an yi ƙoƙari mhm. an yi ƙoƙari ƙwarai me ka san abu in yayi yawa a samu a ciwo kanshi yana da wuya tunda da ka gani yanzu har muka kai eh, ga ice masu gonakai muna cewa cikin gonakansu in ice ya taso su tanye shi tashi e kaga wannan hamun samu mutane daga kasashen waje sun taho da waɗanga masu harkar hamada ya kai mutum eh, babban manyan su suka zo suka sa ido wajen mara da wajen zandayar cikin gonakai masu, masu noma suna ta yan eh, ice suna ta da shi har ya kai da girma ya kuma an ga unhwanin shi tun inda adda ice na ake samu ci maka inda ice yawa an kana gyara ice ice shi a shi a samun abinci shi a samun abinci don ka mun yi yaƙi bisa ga haka nan shi aikin mu aikinmu nan da muke yi effectivement muna da wannan convention ta hamada wajenmu muna da ta nayi wajen mu oh, mm-hmm. da yanayi aka duk suna wajenmu don muna aiki aikin da muke duka da duk wanda ya kamata da yan furoshi muna aiki tare da su da su waɗanga masu kama muna masu hannu da shi suna duk aiki muke tare da su don a samu a samu a taka birki yanzu ana cewa nan taka birkin irin yadda take gurgusu an rage mata kai hin tafiya ko kuma dai tana ci gaba da sauri ita hamada tana cikin da gurgusowa a cikin eh, cikin alkalumma cikin alkalumman da mun kai da bisa ga harakan nan eh, nisa a cikin shekara biyar zuwa shidda mutanen environment kasan duk tare muka aiki tunda mu iyaka mu dibi so da kawa ne muke muna diban aikin da kai aikin mu so da kawa duk aikin da ake mu diba mu gani aiki in yayi don muna sa ido muna gani aiki ko yayi ko bai yi ba don ka tare da su muke aiki don ka iyaka suna aiki kuma kowane wuri ko da proje ne ta da su ake aiki ko da tunda mun kaman karamin kankanan proje su a wajen mu muna sa a yi su me suke yi can cikin kwamin cikin kwamin suke aiki da su mu da iyaka mu zai so da kawa muna kallon abin da ake yi yi bi lahi ban cewa kasa ban yawa ba a ganin yin shi amma dai ana ana bisa hanya yawa ana bisa hanya zan kuma tojan jan ismail ku ya kuke kuka fahimci kuka ga wani al'amari wato na hamada a Nijar duk kuma yaƙi da shi. To eh, ina maka godiya da gayyatuwa da kai muna mai ina tambaya haya ga masu sauraron mu don hausa ta bata nina ba. Eh, shi hamada ko gusowa hamada mhm. gaskiya ne mutane na jin shi kuma aiki ana nan ga aiki. Mu 'yan horon hula muna yi su wajen gwamnati suna yi su masu hannu da shi ni suna kawo taimako amma abin da muke cewa wani lokaci zuwa wani lokaci yake abin yadda madan ta ce ya yi yawa kenan ba a samun ci gaba sosai ana samun ana aikin mai abin ne ci hamada ce tana gusowa da ƙarfi aikin da ake nan ga yi bai isa ba har yanzu a tsaida duka kuma gurin mu ke mu da da kowa da gwamnati yake nan zuwa shekara shekara goma sha biyu goma sha ɗai dubu shekarar da talatin. Mhm. a tsaida ta to cikin a tsaida ta nan akwai ayyuka akwai kuma kuɗi wanda ake so a samu don a samu a tsaida ta mai aiki ana nan ga aiki amma ita kuma tana nan ga guduwa da ƙarfi tare aikin da ake nan ga yi bai isa ba a taushe gudun da take nan ga yi hmm. kenan akwai ƙoƙari yadda ya kamata a sake yi to zan dawo gare ki madama eh, zaliya shin waɗanne su ne mayan lallai da ke janyo wannan gurgusa hamada a nijar kuma mene ne ke karasawa hamada tana kara gurgusowa a nijar abin da yasa hamada take kara gurgusowa dai da hannun dan adam da hannun dan adam kuma da yanayi in dai icci ba mu kama mashi daraja in icci inda duk yake muna cewa mu kashe shi don kama da ba ta karewa ma da ba ta karewa muna kwatanta mutane da abokan waɗanga masu horar hula duka muna aiki su kwatanta masu da tare da su kusa a rika kwatanta ma mutane icce shi ne daraja inda icce yake an yin ruwa inda icce yake ƙasa ta yi albarka inda icce yake na ake samun cimaka cimaka abinci na ake samun cimaka abinci don ku mutane su san da daraja icce kuma ya kamata a ce kowa ɗan ƙasa yana da icce na shi na kanshi mm. in dai kana da iccen ka kana biye shi kana mishi so da kawa har ya girma to ka san dai an yi aiki yanda muke shirka itace inda ana taimakon icce da ka san dai hamadan nan tamu da muna muna cin kanta to a ganin ku muke mm. tura mutane suna wannan aiki na kashe icce da sauransu da ke sa hamada ta ƙara gurgusowa akwai talauci akwai talauci akwai kuma wuri bai isan mutane tun da ƙasa ba da albarka kowa na neman ya samu ko ice ya abin nan eh, ya samu da adda albarka mhm, mhm. ya yi shibka don ya samu abin da ya ci don ka akwai wannan kuma mun muna ta karuwa ne muna karuwa muna neman kuma ƙasa mai albarka mu zamna mu ciki mhm. don ka ka gani akwai matsala akwai matsala Eh, amma dai ya kamata mutane su san daraja ice inda adda ice inda duk adda ice ruwa muna samun ta inda babu ice dole eh, eh, in an yi ruwa duk ruwa su da kasa mai albarka kuma tunda babu komi hoko ne ka gane to shi ne muke son mu jawo hankalin mutane bisa ga wannan abu mm. lalle mun ɗauki gabanmu sun ɗau matakai matakai sun ɗau matakai bisa ga haka na kuma ana ta aiki kuma Eh, waɗanda eh, le partenaire suna ta yamma abokan hulɗa abokan hulɗa suna ta yamma don ya kamata mutane su san ƙasa ta mu ce ba ta gwamnati ba don su ce ƙasa ta gwamnati in babu ƙasa ba ta da albarka me za mu ci eh, gwamnati yana nashi kokari yana gwada muta yana nashi kokari amma kai ya kamata ka tashi ka kama darajar icce ka ko yanga da ake ce ma icce a gyara a yi mishi tattali in kuna tattali gonar da adda itatuwa ta yi albarka samun ce maka da wanda bata da komi. To Mala Ismail Kashi ta bayyana cewa kamar akwai ayyuka na 'yan ƙasa su suna taimakawa wajen ganin cewa hamarar ta ƙara gurgusa ta hanyar wasu tabi'u kamar kashe itatuwa da sauransu. Ƙungiyar ku ta matasa tana ƙoƙarin waye kai dangane da haka. Eh, na gode muna aiki da dama biskan wannan. muna aiki biskan abin da nasaru suke ce ma regeneration natural asite wanda ake ce ma da hausa sassaban zamani mhm. eh, zan muku dan misali kaɗan biskan shi sassaban zamanin inhwanin da yake kawo a bar icce cikin gona yadda ta ci mun yi wani aiki wajen dogon dutse akwai wani komini ana ce mata dogon kirya mhm. mun samu wani mutum da yake nan kwatanta muna biskan sassaban zamanin nan a bar ice cikin gona sai bar itacen magarya da shekara jika ɗari biyar ya samu na magarya wadda ya samu kuma ci makashi ta haita kowa don in kamar dan maka, misali bisa kan shi eh, unhwanin ice ba kawai a shubka shi kawai ba shi kawai a shubka shi ne bai yayi eh, ya ba da amfani ya tsaye da hamada ya tsaye da hamada amma kuma yana bari yana taimaka wa mutane su samu kuɗi yau akwai itacen da in kasa su ciki albarkacin da zaka samu gare su ya yi albarkacin da za ka samu ga noman da ka yi akwai itacen da in kasa in kasa ice cikin gonarka ba bai kai sai kasa an gare ba kaga shi ice unhwanin shi da yawa ne kuma in ana so a tsaye da hamada da shi za a yi in ma kana so ka samu kuɗi da shi za ka yi kai bai kai ba yau da haraka oza fogai ka ta wani wi ka sassabe ma wani icen shi in kana da itace cikin gonarka su za ka ɗiba ka kai gida su za ka ɗiba ka yi runwa kenan unhwani gare unhwani gare shi kwarai mu kuma muna aiki wajen komite national a fait in kana so wata kungiya ta wadda ita kuma akwai kungiyoyi daban-daban ta matasa wadda muke aiki muna aiki tare da tare da community mm, al'ummomi al'ummomi mhm. mu kwatanta musu sabon zamanin nan yanda ake yin shi yanda ya kamata ice nawa ya kamata su bari cikin gona yanda za su saida shi a hawanin da sun ka samu na itacen nan yanda za su sake shi su ma su sake saida shi duk wannan aiki muna nan gayin shi kuma cikin komin bakwai actual ma muke nan gayin shi mhm. Azali ya to shi ne irin illolin da za a iya cewa hamada ta jawo yau a yayin da muke a Nijar wani matsaloli ne ta janyo wannan hamada a halin yanzu inda muke a cikin tafiyar rayuwar al'umma ta Nijar yadda na faɗa maka dai na ce hamada ta kawo talauci ko mhm. na ce hamada ta kawo yunwa hamada ta kawo rashin dala hamada ta kawo ba abin da da ba ta kawo ba saboda kasar noma ba ta da karfi ko saboda kasar noma ba ta da karfi don in akwai icce ko ko an yi ruwa kasa mai albarka nan ta ba ta tahiya in akwai icce ana samun abinci da na waɗe maka don shi yasa yadda ɗana ya waɗi sassaben nan da ake na noma mutane su ba da ƙarfi da shi tunda an ga unhwani kwarai da shi ce akwai itace waɗanga ma ba ma yadda waɗe wani magarya wani mangoro wani wane ne duk in kasa shi do alheri ne kuma kuɗi za ka yi da yawa na gwaji kuma kana gani in muna sallaga ta ut waɗanda ake ba aikin da sun kai eh, babban ƙasa tukucin da yake ba musu yake ba su hmm. suna samun tukuci da yawa to ya kamata aka ce a gani a koya eh. ko gani a koya yana da kyau bisa ga haka nan to kuma dai mun san kaso mai yawa na tattalin arzikin Nijar ya dogara ne akan noma da kiwo hmm. faɗin yankin da ake noma wato ana kista shi yana da faɗin eka miliyan goma sha biyar kwatankwacin kashi goma sha biyu cikin ɗari na faɗin ƙasa baki ɗaya tare da wani al'amari na gurgusuwar hamada anya ana iya cimma wani manufar wannan shiri da kisan hwari wato turazan yan nijar da nijar kwarai ko in ba a ga unhwanin shi ba mutane da yawa ka gani ana gudi ga tele unhwanin da suke samu bisa dan kasa ya ce da dan kasa unhwanin suka samu zuwa ga aikin da suke na noma na noman abincin zamani mhm. me ake ce mishi shibkakka da suke yi wucin noman rani mhm. eh kana ga duka kana gudi ga unhwanin da yake badawa to yanzu dai ban iya baka kama adadi adadi in ce maka gashi abin da aka samu kowace shekara koko daga shekara 200 zuwa goma sha ɗai zuwa ga yanzu abin da an ka samu tun da ban yi wannan shirin shi balle in baka dalla dalla unhwanin da an ka samu gare shi to muna gani muna aiki tare da su kuma muna eh, muna gani ga tele unhwanin da yake badawa hmm. eh, ma ban iya baka dana ni gaskiya in ce gashi eh aikin da an kai zuwa nan zuwa shekara biyar abin da muka samu eh kama kuna ganin duk da gurgusowar hamadar da ake ta fuskanta wannan shirin zai cimma manufa za a cimma abin da ake so na ganin cewa lalle lalle da Nijar ya ce da dan Nijar <laughs> to mallam to bari tambaye Ismail yanzu ya kake kallon wannan al'amari ga gurgusowar hamada ga wannan shiri na Nijeriya Nijar ya ce da kana ganin abu ne mai yiwuwa Eh, ka bani dama har nike amsa ma ke amsa amsa in dawo bisa kan abin da hamada take kawo yau gusowa hamada da kwanciyar hankalin kasa abu ne waɗanda ga tiyata yi matasa gare mu matasan da gare mu kuma iyakacinsu dukan harkar noma na suke in hada ma ta guso kenan babu kasar noma in babu kasar noma wani aiki suke sai ka ga nan da nan su ne ake iya ja cikin waɗansu abubuwan daga sa ƙasa cikin tashin hankali kenan akwai liya akwai alaka akwai alaka da hamada da kwanciyar hankalin ƙasa e shi ɗan nijar ci da ɗan nijar suna aiki amma abin da ake nan ga haɗi aikin bai isa ba me yasa don matsalar yawa gare ta kenan ya kamata kowa a ƙara aiki shine kiran da muke amma ana nan gai amma bai isa ba ita matsalar babba eh, girma gare ta wata matsala kuma yau du abin da muke dole sai mun ce waɗansu su ba masu hannu da shu e eh, ni a tsammani na na matashi ya kamata a ce akwai waɗansu waɗansu tem haka waɗansu eh, waɗansu batutuwa wanda bai kai sai an tambaye waɗansu su ba mu ba faske abu na wanda yake dibin mu abu ne wanda yake halaka da kwance ƙasa abu ne wanda yake halaka yadda kace da da da economy mm, da tattalin arzikin kasa abu ne wanda yake halaka da tattalin arzikin mutane kenan gwamnati bai kai sai ya kullum ya yi tambaya ba cikin kuɗin da ya kamata a yi na yaƙi da hamada cikin ɗari ba mu da goma me yasa matsalolin sun yawa yanzu zan <laughs> me yasa ba yan haɗi abin da yasa me yanda na sani dai matsalolin sun yawa tunanin da nake iya bada kamar matashi a yi tunani yau akwai an amin da ake ce ma ake ce ma mechanism innovant de financement mhm. wata bulo da sabuwar fusaha na wajen saka jari na saka jari mhm. paske shi eh, lit kwanta hamada <laughs> yaƙi da hamada shi yaƙi da hamada mhm. abu ne wanda yake da halaka da bunƙasa ƙasa kenan ya kamata an ka hiddo mechanism kenan wanda gwamnati zai ce a ni da kaina kom wanga wanga wanga batu ko wanga suje ni yake shahuwa shahuwa mu ya kamata mu bi kuɗin mu zan baka karmi misali a, a 2011 shekarar 2011 ko 2010 ne lokacin da equipe national ke mumaina mhm. ta za ta taya kan an yi ta ɗiba dala biyu biyu biyu biyu biskan kuɗin kira mu an samu miliyoyi kamar san miliyan nawa ko miliyan nawa wanda an ka ba su dan su su ai aiki to irin wanga mekanism mhm. irin wanga shi irin shi ne muke so a sa cikin ƙasa ban san wani iri ba ƙaƙa yanda ya kamata a sa shi ban ce kuma irin wanga ya kamata a yi ba me irin wanga eh, mekanism irin shi ne muke kira to yanzu ya kake ganin makomar wannan shiri na yan Niger yan a cikin wannan yanayi na gurgusa hamada anya za a kai labari Allah ya ta kokari za a kai labari amma kuma sai an yi aiki hannu da hannu sai an yi aiki dindindin sai an yi aiki kuma da ba da son rai ba shi ɗai ga sa ɗan nijar ya ci ɗan nijar ga abin nake ita to ina danta da kai yanzu wadan kuma zake da karin bani bisa ga ɗan Nijar na ɗan Nijar kuna na ce da ɗan Nijar da dai mun ga karuwa bisa ga shibkokin da aka yi mun ga karuwa bisa ga hakim bisa shi mm. mun ga karuwa bisa eh, ga ga aiki da ya karu mutanen da sun ka samu aiki waɗanga talakawa da suna nan zane ba su da komi sun samu aiki suna samu aiki mun ga karuwa an gwada mana wannan duka duka cikin takardu mun gani su kuma kuma mun gani bisa ga abinci a lokacin kan damana kin nan mun ga abin da noman rani kuma ya kawo don duka mun ga karuwa bisa ga haka nan don ka ni a gani na dan eh, nijar shi dan nijar muna cikin shi kuma alhamdulillah an gode to kasar Nijar da ta sanya yaƙi da hamada cikin muhimman ayyuka na ci gaba a cewar sakataren zartarwa na ma'aikatar CNADD Dr. Kamaye Ma'azu a matsayinka na ɗan ƙungiyar farar hula ana iya cewa waɗannan ayyuka na yaƙi da hamada ana ganin su a zahiri ana yin su cikin ƙasa ana yi kamar zan sake maimaita ba ba a yi ne ba ba kuma babu abin da kamata a yi ne ba sai ke yanda hamada take nan ga gosuwa aikin da ake nan ga yi bai isa a taushe ta ban san in muna nan gane mu juna ba shi aiki ana yi zan to sai dai da turanci ne da na iya baka shifir mm. alƙalumma alƙalumma mm-hmm. ban san kana iya maimaita ko cikin san mil hectare cikin eka dubu ɗari cikin eka dubu ɗari waɗanda duka shekara amma da take tahiya da su ba mu nan ga eh ba ku nan ga samun ba a nan ga samun rabin eh. cikin eka ɗari mm-hmm. ba a nan ga samun eka hamsin waɗanda ake nan ga gyarawa hmm. kaga bance kaga ana nan ga yi amma bai isa ba eh mu aniyan eh, ambition ke ƙasar mu hmm. a huce a huce wannan kenan ana yi amma dai aikin har yanzu sai an ci gaba hmm, shi yasa mm-hmm. na ce maka malam mun shiga cikin sabuwar initiative sabon tsari mun shiga cikin sabon tsari mm-hmm. kuma sabon tsarin ga na ƙasa duka ne wanda suke tara da wannan convention ta ta hamada mhm. sabon tsari aka ce ka a ƙara ƙasa ka ta ƙara tabarbarewa mhm. kuma wadda ƙasar ta tabarbare mu yi ƙoƙari nan zuwa 2030 a farfaɗo ta a farfaɗo ta shi ne wannan eh, wurin da muka ɗauka shi yasa eh, masu ƙasa manyanmu suka ce shekara duka ya kamata a samu eka ɗari biyu da goma sha uku dubu ɗari biyu da goma sha uku ya kamata kowace shekara don mu samu mu cimma gurin da mun ka aje na zuwa shekara ɗari biyu da talatin mhm. don bisa ga haka muke kuma bisa ga haka nan kowace region an ce gashi abin da ya kamata kasar da ya kamata kwarkwado ika da ya kamata kwarkwado don mu samu cin makorin. Mm. dama mun tuntubi 'yan kasa domin shi su mm. irin yadda suka fahimci wani al'amari na hamada a nijar sai mu ji da akwai daji ko ina kai ta bacin gari in kauyoyi ne ba ka ta yi kamar kilo guda ba daji ne kana ga namomin daji kana ga itace masu tara iska ko masu inda dai za ka futa ko inda za ka ta ka samu wani namomin daji ko abin duk wannan babu su yanzu. kenan abin yana zuwa kullum yana karuwa kadan kadan yana karuwa wanda kamar ya rike da shekara arba'in ya kamata a ce ya gane ya akwai hamada ko akwai ta cikin ƙasa ga kowa ya sani kashin icce ana yi ne daga nan birnin har ƙauye iccen ma har ana kashin shi kwarai ma birni ce ke sa ana kashin icce tunda birni har yanzu ba mu gane ba icce kamar kariya ce gare mu mu son a kawo mana icce mu dai mu kuna mu yi abinci kwa to shi kuma mutanen kawai ba ruwan shi duk inda an ka ce mai abu yana ka kuɗi ba ruwan shi sai ya aiki da wannan ba iya gane da abin nan da ake gayi yana ta amma da akwai tan kam ko mutane ba su yi komi ba a zamna ba a yi komi ba amma da tana zuwa ko mutane ba su hari icen ba tana zuwa a kaɗan amma ba ta da ƙarfi kwarai amma in mutum ya sa hannun shi yana kama shi ma wurin kashin icen dole ne hamada ta yi saurin zuwa tunda da hamada sai a ce agarsu ne aka santa wasu ba su santa ba yanzu in ka ɗauka nan yankin ka ɗauki yamai nan akwai yanki yanki in ka yi ka ɗauka ka gabas singa akwai yanki yanki ne zaka ganin kwancin reran kenan hamada da ake tsammanin yankin ta ya tsaya ya wuce nan yanzu hamada tana kwararowa sosai ka je can wajen mu ka gani wajen difa iska yana kuma ice ba a shifka ana kashe ya ne ba a shifka hamada ya yi girma gaskiya tunda wani tudu baka yi amma ka hau tunda deja wani tudu fa kowane irin mota kare kama baka yi ka hau tudu fa don wani kori kuma baka yi in ma ka gangaro da wuya ka hito da kwarin nan in dai da motsa ko a kafa kana ta yi a wani lokaci kafanka yana lumiya cikin cikin rere yanzu cikin tafki tafki na kori kori ma rere ya shiga sosai tafki ma bai ɗaukar ruwa sosai irin na da kuma ka gani shi ma yana kawo illa sosai gurin noma babu sosai gurin kiwo ma ya rage to madam ke bayanin yan kasa game da wani al'amari na hamada ko akwai ɗan bayani shari zaki na ji sosai malam na gode gaskiya ne yadda ɗana ya faɗi abu ne ya yawa to su ma mutane su san da yaƙi da hamada ba gwamnati ɗaya ne zai yi shi ba yaƙi da hamada ya kamata kowa ɗan adam ya yi yaƙi da hamada tunda su ne za su cin albarkacin shi sai a ce sai a bar mu gwamnati yaƙi da hamada kuɗi yake tambaya ba mu iya yaƙi da hamada yadda muka so tunda ba mu da kuɗi mu yi shi ya kamata dan adam kowa ya san da albarkacin yaƙi da hamada albarkacin zai samu kowane ɗaki ya san ya yi yaƙi da hamada tunda mu ne za mu ci albarkacin shi hmm? gwamnati tanyen mu na ya kai maza a ca mhm. tanyen mu na yana janyo hankali a janyo hankali ma a san da to suna gani lokacin da da lokacin yanzu ba ɗaya ba ne hmm? muna samun namomin daji muna samun wane ne yanzu duka babu shi in kana tsaye daga nan tun daga ya mai zuwa eh, eh, eh, kana ganin kana tsinkan mutum babu komai da zai kare iska babu itatuwa masu kare iska kaga abin da aka yi itatuwan da aka shibka centrivert mm. mutane suna ta kashewa kamar dan gwamnati na an kai dan mu ne namu ne na kanmu saboda rayuwar mu ta gyaru mu huta da iska iska akwai iska ba mu rabuwa da malati in akwai iska ba mu rabuwa da da kullun zuwa likita don ka namu ne gwamnati ta mu ne yake kwatanta mana abin ga abin da kamata abin da mu bari amma kana gani itatuwa ma da ana ta kashe su hmm? sai da gwamnati ya yi tsaye komai ya diba ce ka yi ƙasa ta mu ci ice namu ne mu duka kuma mu ne za mu ci albarkacin su mu duka da mu da mu da jikokin mu in ka kashe kenan kamance baya ya kamata a tattalin da ka yi saboda gobe ka tuna kuma da gobe saboda ɗiyanka da jikokinka don a samu albarkacin ƙasa. Eh. To Ismail, me za ka ce game da bayanin waɗannan 'yan ƙasa da muka ji yanzu? Eh, bayanin da zan ce a wi biyu yake. Shi dai ya ce ana kashe itace mai waga kashe itace. Gwamnati ce ga kashe itace ko kuma su ne ga kashe itace. Ko kuma wane ne ga kashe itace. Kaga wanga bayani. na hoko a san kaman yana ga responsibility kinmu mu daga ita daga aiki da shi ban faɗa maka in ka ɗauki dan babu dan ƙauye babu mai aiki da ice kamar dan ƙauye magani ka ice ake hiddo shi in kana so ka huda a ƙarshen ice kake in kana so ka samu hannun gona da bisa ice ne ke a yi a tsaye da hamada ice ne canjin yanayi ice ne sun yi sanin kowa wani ici kuma kashe ake kuma ana ta ana ta kashe dambi abu biyu kuma yana suna da gaskiya hamada tana ta, zuwa kiran da muke yake kowa da kowa da mu ɗan hawan hula da gwamnati da su ma 'yan ƙasa a kama a yi ka sa ice ka dasa ice kai in haɗa maka dasa ice yana cikin abin da cikin musulunci yake ko kamu bayan kamu in wani ya shiga kashi sai an sama da shi shi in icce ba gudana ba kashe icce kuma abu ne wanda yake da yake da matsala kwarai tumar a wannan yaƙi da hamada bangarori da dama ne ke kawo ƙoƙarinsu a wannan yaƙin kamar da bayyana madam ana iya cewa ko wannan bangarori da cewa da bangaren gwamnati da kuma ƙungiyoyin farar hula da sauransu suna aiki tare da juna kafa da da akwai shawara to akwai shawara mala ana yi kuma ana gama hannu ana yi don ya muka zancen ko wancan wata mun gama doso bisa ga haka nan ana ca bakwai na na yaƙi da hamada don ka inda da 'yan proje. da, da mu 'yan gwamnati da su masu horar hula da masu hannu da shuni duk tare muka gamu kowa yana haɗin aikin da ya yi bisa ga abin da ya kuma ga kuɗin da ya sa ciki to ka gani gwamnati shi ma ya sa kuɗi cikin kwadmai yana sawa masu hannu da shuni suna sawa nan ku muna nan mun tsaye da wannan kowace shekara muna gamuwa bisa ga haka nan mu ga aikin da aka na ana yi mu ga don kuma muna muna gama hannu a ga aikin da wanga yayi yalla in na gani ina na shi yayi kyau ni ma in samu in yi nan ma wajen mu wata shekara ishi ma muna gamuwa wanda ake ce ma cadre de concertation sur l'adaptation au changement climatique da su 'yan changement climatique da mu masu yaki da hamada da su waɗanga 'yan biodiversity da 'yan projet da 'yan société civile duk kowace shekara gamuwa muke bana zandar aka yi shi bana zandar ko yau shekara shekara ta goma ce aka gamu a zandar duka aka gamu da 'yan ili da 'yan parlamentar duka akwai su don duk gamuwa na ake ana gadin kuma ana zuwa can bisa teren a dibi ayyukan da aka na ana yi wanda ya yi kyau ya yi wanda, bai yi kyau ba a ce a gyara kuma kowa ya kwatanta ana dibin wanda aikin shi ya yi kyau don mu samu mu samu mu yi kapitalize don a samu a ci gaba to ka gani tumar la ismail eh. wani aiki na kuna gafa da kafa na aiki tare da bangaren gwamnati da sauran mm, abokan hulɗa kana ji kamar yana tafiya daidai ko akwai abin da ya kamata a gyara aiki ana aiki tare akwai kuma kasan duk cikin aiki akwai kurakurai e, mu in ka ɗauka wajen ƙungiyoyinmu muna aiki da su wajen gwamnati muna aiki da shaushar waɗanda a jami'a kuma muna aiki da mutane don kiran da ake muke yi kullum sai aikin nan a zan yin shi a zan yin shi tare a zan shawara a huce shawara mhm. ka gane a huce shawara yanzu mun ka ɗauka ko waɗansu kamar alkamomi doni mm, waɗanda babu su mm. ƙasa ga waɗanda yanzu za a yanzu kamar misali na ce maka cikin eka ɗari eka ba mu nan ga ba mu nan ga eh, tado eka hamsin mm-hmm. amma in an ka te an ka diba an ka an ka tattara proje waɗannan in ka ga aikin da an ka ya huce wannan ya huce abin da ake tsammani mm-hmm. kenan wannan aiki duka ne wanda ya kamata mutane su zamna ba da son rai ba su yi akwai aiki wanda ya kamata a ci gaba ana yin shi mm-hmm. amma yanzu eh, shekarun bayan abubuwa gaskiya suna nan ga sakya mm-hmm. tumara marar mazali an bayyana ayyuka da dama da an kace an yi domin ganin hamada an taka mata birki ta yaya za a yi domin ganin cewa za a ci gaba da ɗana ayyuka kulliyomi domin ganin cewa ba a tsaya ba kulliyomi kasan ɗan adam yana son tunani kullum tunani in ba kullum kake tuna mishi ba aikin nan bayan shi to tunanin nan ku kuɗi ya kaso shi ku muna son kowane lokaci da mu da 'yar horon hula murku tuna ma mutane albarkacin icce ƙasa ƙaƙai kamata a yi da ita don mu ci albarkacin ƙasar me kuɗi don ka zo yau ka ce sensibilization a kan ka zo ka yi waye kai yau sai ka jira kuma sai baɗi ko ko an shekara ma bi ba kai ba na adam saukin mantuwa gare shi to muna ta yi dai iyaka kokarin mu da proje da annan tare da mu da da popular da kungiyar hura hula da tare da mu muna aiki me an hi son tun da hamada haraka hamada kuɗi takaci don ka a samu iyaka kuɗi da ya kamata mutane su yi aiki tare su gama hannu cikin hannu a rika aiki tare shi kuma Eh, su population su su sanda inda sun tafi da harakar gyaran iccin ga cikin gonakansu me ake ce mishi sassaban zamanin ga ina tsammani shi ma yana kare mu da hamada da yawa mm-hmm. Mm-hmm. ismail ya kake ganin ya kamata a yi domin ci gaba da ayyuka na tare hamada eh, yanzu na ci maka ga hokon nan ne eh, wajen gwamnati da wajen kuma mu 'yan hula da wajen 'yan ƙasa ita dai gwamnati ta yi program nata ta ce in ana so a yaƙi da hamada ga miliyar nawa ya kamata a samu na ce maka cikin miliyar nawa nan da an ce ana samu ba a samu kashi goma ba kaga dai kuɗin babu su e tunanin da ya kamata a yi yaya ya kamata a samu kuɗin da hauko ina nan ga waɗa maka ya kamata mu ta yi wajen wajen da mechanism inofan da ban sai ban iya faɗa maka yadda ya kamata a yi na san da yana cikin hanyoyi waɗanda ƙasa da yawa sun ka yi mm-hmm. wajen mu 'yan horon hula kuma ina ji aiki ya kamata kuma a yi ta yin shi a yi ta wayan mutane kanu wajen 'yan ƙasa su gane shi tsaida hamada aiki ne nasu paske su na gajin shi cikin jikinsu kenan su ya kamata su kiyaye mu aikin mu mutuna ta suwa an mun ka samu 'yan kuɗi kaɗan mu mu gwada musu yadda ake yi shi tadi mu ta yi a sa furuji me in kamar radio wanga ku kalangu studio kalangu da waɗansu rayuwa duka communautaire aikin mu mu yi aiki da ku dan a zan haɗi kowa ya jiya wanda gare su ne ya kamata su ne ya kamata su kiyaye tumar la masu mu karshen wannan shiri kenan na muhawara na yau wanda zanta kan yaƙi da hamada wato wani cigaba aka samu da kuma muke kawo cikas a cikin wannan yaƙi wato da hamada a nishar ina sake zanta muku da cewa wato mun kasance tare da madam bubakar zaliya da ke ma'aikatar cnadd wato mai yaƙi domin kare muhalli da kuma ci gaba mai ɗorewa sai kuma ismail bizo na ƙungiyar matasa mai yaƙi da wato domin aiki domin kare muhalli sai kuma wanda ya ragamar wannan shirin ne asuma na ke fatan cewa mu huta lahiya.